والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka mun sake dawowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a cikin abin da za mu dora akwai tambayoyi da suka taru sannan kafin nan kuma akwai ɗan abin da ya rage na karatun ayoyin da muka karanta jiya daga aya ta sha takwas zuwa ta ashirin da ɗaya cikin wannan sura da muke ciki suratul isra wanda ba mu gama faɗar fa'idojin da ke cikin waɗannan ayoyi ba sai lokaci ya tsaye da mu waɗannan ayoyi su ne tun daga faɗin allah maɗaukakin sarki tun daga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa kullum insani na zanwa hu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiban man ihtada fa inna ma tadi nafsi wa man dhalla fa inna ma dhalla tun daga na manta daga ina ne muka muka fara ne man kana yuridu al-ajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا mun fassara waɗannan ayoyi mun kuma yi tafsirin su daidai gwargwado sannan mun faɗi fa'idojin da ke cikin su abin da ya rage mu ƙara daga cikin waɗannan fa'idoji shine faɗin Allah maɗaukakin sarki kullum numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wannan aya tana nuna cewa ba wanda Allah yake hana shi daga cikin falalolinsa kuma karka yi tsammani yawan nagartarka ita za ta sa ka samu kuɗi ko yawan rashin nagartarwa ne ita za ta sa yi talauci ba haka ba shi Allah maɗaukakin sarki ya ce kullum numidu kowa muna bashi haula mutanen kirki wa haula da mutanen banza kowa Allah yana bashi wannan ƙaddarar Allah ce kauniya ba zai canza ta ba wannan yana da kyau mutum ya fahimta ko waɗanda suke yin ibada saboda Allah ya ba su kuɗi to haka idan Allah bai ba su ba sai su daina ibada akwai wanda zai yi ta ibada saboda an ce in kana da kirki Allah zai maka mai kyau daidai idan Allah bai ba shi ba kuma sai rinka yin baya baya to Allah ya ce wa ma kana aqabu rabbika mahdura ba wanda Allah yake masa rowar kyautarsa ta nan duniya inda a ce nagarta tana sa mutum ya samu kuɗi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kuɗi a duniya amma ya yi rayuwar masu kuɗi ya bar duniya a matsayin mai kuɗi ya bar kuɗi da za a gada a'a saboda ka nagarta ba ta jawo kai kuɗi kullum numintu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbi kyauta fa'ida ta gaba ita ce duk ba da arziki kyauta ce ita kuma kyauta yadda ka ga dama kake raba tun da naka ne ba a tuhumar Allah da cewa me yasa wani ya samu kuɗi me yasa wani ya rasa kuskure ne ka rika jin a ranka cewa kai gashi Allah bai baka ba kuma kai Allah ya kaskantar da kai saboda bai baka kuɗi ba fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wai mutum ya samu kuɗi sai ce ya samu daraja ya samu ɗaukaka a wurin Allah wa amma idan mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan in bai da kuɗi sai ce Allah ya wulakanta shi kalla ba haka bane samun kuɗi ba shine ɗaukaka ba ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal Allah ya ce ba haka bane la yashurun mutane ne ba sani ba samun kuɗi da ƴaƴa ba shi ne alamar cewa Allah ya maka alheri ba kuma karka ga don ka samu kuɗi ko ka samu lafiya sai ka ce Allah ya so ni a'a Allah ya jarrabe ka ne kuna fahimtar wannan da kyau wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna da samu da rashi duka jarabawa ce amma baya nufi don ka rasa Allah baya son ka don ka samu Allah yana son ka ba haka bane sannan muna fahimta da Allah ya ce kullan kowa ana bashi idan Allah ya ga dama mutum yana iya kafirci kuma Allah ya hana shi kamar yadda ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid don wani zai iya cewa shi ya fahimci wa kafiran nan sun fi samun arziki gashi nan duk Allah ya ba su abin duniya Allah ya ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamu zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamduda ka bar ni da wanda aka bashi kuɗi to sai ɗauka cewa kafirci ko sabon Allah yana sa a samu kuɗi kamar yadda imani baya sa a samu kuɗi kafirci ma baya sa a samu shi wannan Allah yana rabawa yadda ya ga dama ne kullum kowa Allah yana bashi amma yadda yake so idan a cikin imani kaga baka samu kuɗi ba ka jarraba kafirci kaga shi zai sa ka samu shi wannan bai daga cikin alaƙa ta wato ubangiji da bawa mai kyau ko mara kyau ba da kuɗi me dalili saboda kuɗi ba komai bane a wurin Allah imanin shine abu mai daraja shine wanda sai Allah ya zaba yake ba mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yu'ti al-mala man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana bada kuɗi wa wanda yake so da wanda baya so wala yu'ti al-imana illa man yuhibbu sai dai imani baya bada shi sai ga wanda yake so shi yasa zo ka ɗauki statistics ɗin ƙasashen da suka fi talauci a duniya a ƙasa mafiya talauci a duniya guda goma guda biyu ne kaɗai ƙasashen musulmi duk sauran ba na musulmi ba ne ashe ba wai kafirci ne ke kawo kuɗi ba kamar yadda a can sama cikin masu kuɗin duniya top 10 kafirai ne ha kuma top 10 wanda suka fi rashin arziki shi ma duk kafiran ne mu muna tsakewa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan kuma ya fi mana akwai wanda Allah zai jarrabe shi kafircinsa kuɗi ne ya dace da shi akwai wanda kuma talauci ne ya dace da shi sai Allah ya abin da ya ga dama to karka gwada Allah da cewa wai don kayi imani dole a baka kuɗi ko don kayi ko don wani yayi kafirci ya samu kuɗi kai ma ka gwada ka gwada ka gani Allah zai maka ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuri sannan thumma ja'alna lahu jahannam sai zama kayi asara goma da goma sannan fa'ida ta gaba da Allah ce wa ma kana ata'u rabbika mahzura kyautar Allah ba abun rowa bane wa kowa daga cikin mutane ko kafiri ko mumini wannan ma darasi daga mumine su dauka kyauta ba a ware mutane ka ce sai wani zaka bawa idan kyauta ce da musulmi da wanda ba musulmi ba da masoyinka da makiyinka duka musu kyauta sadaka da zakka ita ce ba a bawa sai musulmi amma kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba masoyinsa ya ba makiyinsa ya ba wanda ya zo zai yaƙe shi ma da bai samu nasara ba sai ya ba shi kuɗi ya ce koma gida saboda haka kyauta ita wa ma kana ata'u rabbika mahzura ba abun rowa bane idan kyauta ce Allah ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ka dubi yadda muka bambanta mutane akan saur akan shashi akan shashi a wajen fifiko na rayuwa ka dubi yadda wannan rayuwar take wajen yadda Allah ya bambanta mutane wannan yana sama wannan yana ƙasa haka Allah ya kaddara rayuwar nan to sai Allah ya ce ka kiyasta wannan akan lahira walal akhiratu akbar a lahira sai ka fi ganin darajat da tafdil da darajoji da fifiko sai ka ga yafi yawa a lahira hadisi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da Allah ya ce ghurafun min fawqiha ghuraf mabniya akwai benaye wani benin sama da wannan wani benin sama da wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutanen da suke hawa na ƙasa idan za su hango hawa na gabansu suna hango su nesa kamar yadda kake hango taurari daga ƙasa kar ku manta da nisan taurari da na gaya muku tun a karatun baya wannan taurarin ba kusa da mu suke ba wata duniyar ce ba wannan duniyar ba ce amma tsakanin hawa na benen wani da wani a cikin aljanna kaga akbaru darajat kenan wanda zai fi nuna maka shi a fili sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka yi mutuwar mutuwar shahada fi sabilillahi a jihadi saboda Allah Allah zai bambanta matsayinsu a cikin aljanna har daraja guda ɗari kowace daraja tsakaninta da daraja ta gabanta kama bainas sama'i wal ard kaman nisan da ke tsakanin ƙasa zuwa sama nisan da ke tsakanin ƙasa zuwa sama ba fa shine nisan da ke tsakanin nan zuwa taurari ba shi har yanzu kimiyyar duniya ba ta gano inda nisan ya kai daga nan ƙasa zuwa sama ba an dai yi tafiya cikin sararin samaniya ko an tafi da jirage ko an tafi da haske amma har yanzu ba a haska jikin bangon sama ba ballantana a gane nisan distance ko to nisan da ke tsakanin hawa ɗaya zuwa hawa na biyu hawa na biyu zuwa na uku na uku zuwa na hudu har aje ɗari tsakanin kowane step guda biyu kamar daga nan zuwa ƙasa ne ai daga nan zuwa sama shi yasa kai aiki kawai akan Allah ya baka aljanna walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila sannan wannan zai nuna maka halittar Allah fa ba ta karewa yawan girmanta ya wuce yadda ɗan adam zai iya lissafi ba wanda ya san yawan girman halittar Allah sai Allah yanzu daga nan zuwa sama muna raye a nan duniyar amma ba mu san iya ƙarshen yadda bangon sama yake ba sama ta ɗaya fa kenan amma idan aka je cikin aljanna ba wai ita aljanna duka ba aljannar mutum ɗaya yana step 1 da aljannar mutumin da yake step 2 hawa na biyu kamar daga nan zuwa sama ne kuna fahimta to mutane nawa ne za su shiga aljanna sannan kowane mutum an ba shi ardu haka ardi sama'i wal ard an ba shi fadin aljanna da filinsa fegin iya gidansa a aljanna shine kamar daga nan zuwa ka je sama ba fa daga nan zuwa ka kure fadin duniya ba fadin duniya nawa ne yake ba wai kamar daga nan ka tashi a jirgi ka yi awa goma sha ka je ka sauka a wata ƙasa nan duk kana tafiya a cikin gidanka a ba nan ake magana ba a tashi daga nan a tafi sama har a isa jikin bangon sama baka gama fita a filin aljannar mutum ɗaya ba shi ta ce akbaru daraja hankali zai iya auna wannan wa akbaru tafdila fa'ida ta ƙarshe da za mu faɗa shi ne duk wannan abin da Allah ya faɗa ba kowa ba ne sai mumini kaɗai zai ci sai mumini kadai wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min dole sai mutum ya zama mumini duk wanda ba mumini ba wannan zancen da ake yi sai dai a kare akan labari kadai ya ji amma ba za a yi tare da shi ba Allah ka sa mu zama masu imani aikinmu na kwarai Allah ka karba muna aikinmu na kurakurai da laifuffuka Allah ka gafarta mana to ga abin da ya sawaka na wasu daga cikin tambayoyi wannan mai tambaya yana cewa malam idan mutum yana itikafi a masallaci zai iya karatun boko eh zai iya ba wanda ya hana ka yin abubuwa don ka yi karatu kai asalin itikafi wuri ne na ibada shi ya kamata ka fi yawan yi amma kana kusa da jaraba za ka ɗauko ne abinka ka ɗan duba wannan duba bu laifi ka shiga cikin harka da gangan jikinka wani ai da ƙwaƙwalwar ka kawai kake kamar da ya halatta ka yi bacci ai ba ibada bace mai zaman kanta sai dai ta zama wasila ce ga ibada to haka za ka bai da karatun bokon ba sai ka dan duba kuma sai ka yi addu'a tun da itikafi kake kana ibada mai wa Allah ya sa albarka idan da baka ci yau ka ci sannan tambayarsa ta biyu ce sun yi ciniki da wani akan wani abu zai saya akan dubu biyu shi kuma da ya tashi biyansa kuɗi sai ya biya shi akan dubu uku to sai zo yi lissafi ya ga wancan din yayi kuskure sai ya mayar masa sai wancan ya ce masa a'a shi lissafin sa daidai ne kawai ya je rike kudin sa ne shine ce shi kuma ya gano cewa kuskure wancan din yayi ya zai ya je ci kudin a'a ka je ka fahimtar da shi cewa kuskure ne bai riga ya halatta ba a gare ka tukunna har sai ka yi ɗayan biyu ko dai ka je ka gaya masa ku sake lissafi sai ya tabbata a gare ka cewa naka ne tunda ma sabata bi yaqin la yazulu illa bi yaqin kai ka samu yaqini cewa ba kudin ka bane ba yanda za a yi zama naka sai an samu yaqini cewa ya cewa da yi naka ne bai riga zama naka ba tukun sai ka samu yaqini ya kau da wancan yaqinin saboda haka idan ka je kuka sake lissafi aka gano cewa kai ne kai kuskure shikenan ko kuma hanya ta biyu ita ce ka je ka ce masa ni fa a gani na har yanzu akwai kuskure ka yarda idan kai ne da kuskure kudin ya halatta gare ni in yace maka ya halatta shi ka zai ka ci abinka kuna fahimta in ka gaya masa haka zai ce a sake lissafi amma in ka gaya masa ya yarda ka ce masa ka yarda da cewa ko da kai ko da kai ne kai kuskure in ya karu halal ina ne ka bar mu shikenan in yace ya bar maka shikenan amma in baka ba la yahillu abin nan la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsi kuma Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wannan kuma bil batil ne idan ka ci ba tare da tabbacin cewa naka bane tambayar sa ta uku yace shine yake ba wani dan uwansa bashin kaya na sayarwa akan idan wata yayi zai biya shi to sai dan uwan nasa kuma ya fara halin sai ya fara canzawa yana shaye-shaye yanzu ya ba shi kaya kuma daga baya wancan ɗin sai ce a karya farashin kayan a sayar kawai shi a tura masa kuɗi shi zai biya a haka shi ne wannan ɗin ya ce da ya karyar kuma sai ya ɗan samu abin ya yi appreciating sai ya sayar sama da yadda wancan ɗin ya ce a karya wannan abin da ya ƙaru ya ce sai ya ɗauka sai ya je na ba mahaifiyar wancan ɗin domin idan ya bar shi shi ba zai ba mahaifiyar komi ba shaye-shaye kawai zai da kudin mai hukuncinsa ka yi daidai mana ka yi daidai saboda dama mutumin da yake shaye-shaye ai bai halatta a bashi kudi ba Allah ce wala tu'tu sufaha'a amwala kuma akwai wawa ne da ya wuce mai daukan kudi kuma je saya abin da zai cutar da shi a asalin wawan kenan zaka karka bashi kudin shi sai dai ku bashi daidai gurgurdun bukatu na lalura sauran kuma ku yi masa yadda ya dace abin da ya dace ko shine a ba mahaifiyarsa ko ta masa addu'a Allah ya shirye shi mai tambaya ta gaba ya ce liman ne yake sallar tarawihi raka'a biyu da ya sallama sai man ta yi uku kafin ya sallama ya zai yi idan mutum yana raka'a biyu a nafila da ya zo ya manta sai tashi ya uku sai ya ci gaba sai zama hudu saboda ba a yin wutiri sai idan zaka gama sallar gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ij'alu akhira salatikum bil layli witra ku sa sallar ku ta karshe a dare ya zama witri ne don haka shi kuma bai gama ba don haka idan kai raka uku kai sallama sai ka turo sai ka tashi ka karo daya sai kai sallama sai ya zama sun zama hudu ke ka kashe witrin kenan sai ka ci gaba bunka an fahimta tambaya ta biyu ce daga cikin kayan abinci wanne ne ya halatta mutum ya saya ya ajiye wanne ne kuma bai halatta ba wanda ya halatta mutum ya saya shine wanda kuma mutum ya ajiye shine wanda ba bukatar mutane da kuma tsadarsa a kansu duk kayan da ya zama bai yi tsada ba a wurin mutane ko mutane ba sa damuwa da bukatarsa a yanzu saboda akwai shi available an fahimta akwai shi sufficient to wannan ya halatta ka saya ka ajiye inda gaba ana bukata sai ka fitar ka sayar saboda idan ka saya to kana taimakon wanda suka noma ne da wanda suka saya suke neman mai saye idan ba ku saya ba su waɗanda suka siyo ko wanda suka noma ai asara su za su tunda ba a siye ko kuma bai yi tsada ba kuma kowa ma yana da yana nan available kuma akwai affordability amma idan kaya yana tsada kayan abinci da kayan sauran essential commodities ba kawai ko sabulu ne inda ana tsananin bukata kuma yana da tsada to wannan ba za ka saya ka ajiye ba sai dai ka saya ka sayar tunda ana bukata sai dai a ta juya shi amma idan ka saya ka ajiye to zai ƙara takura wa mutane sai ƙara tsadar ba hana ka ka saya ka ci riba ba amma an hana ka ka ɓoye ya ƙara tsada kuna fahimta da kyau so kaga yanzu ba ni ne zan gaya maka nau'in abincin ba kai ne zaka ga a lokacin wani irin abinci ne wanda mutane ba za su damu ba idan irin ka kasa ya ka aji gurgudun bukatar mutane a kai da gurgudun tsadarsa da kuma gurgudun scarcity da zai yi idan kasa ya ka aji tambayar sa ta gaba ce ya halatta mutum ya sai gona da aka shuka amma bata nuna ba kamar rake ta yi tsayi amma bata fara yin abin zaki ba ya halatta ba rake ba ko menene baya halatta a sai da shi idan an shuka har sai ya kai ya fara nuna ya fara kwari ta yanda an gano cewa dukansa da yardar Allah zai karasa ko kwaya ɗaya ne in ya nuna shi ke amma idan ba a ga alamar nuna ba sai ka sayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yaya zaka halatta wa kanka kuɗin ɗan uwanka kai kana da tabbas ga kuɗi a hannunka shi kuma ya sayi abin da ba tabbas kai da kasa Allah ce za a baka kuɗi kuɗi kuma tabbas ne shi kuma ya ɗauki me ya ɗauki gaibu to ya kai zaka halatta wa kanka nasa cikakke shi kuma ka bashi abin da ba tabbas ba idan ya fara nuna wannan kowa ya sani amma bai fara nuna ba ba a san me zai faru ba to bai kai yadda za a sayar ba masu gona da suke fara gona sai su yi shuka sai su sayar a haka bai halatta ba masu lambu waɗanda suna fara feso 'ya'ya ko sun yi fure sai su sayar bai halatta ba idan kana so a yi cinikin gona ba ta nuna ba sai dai a yi cinikin kararen ko bishiyoyin amma ba ƴaƴan ba kuna fahimta da kyau ko kuma a yi cinikin filin amma ban da shukar kaga su waɗannan tabbas ne amma duk abin da ƴaƴan ake bukata to baraka sai da abun batun da ba a da tabbacin ƴaƴan in dai an yi gini akan ƴaƴan ne amma idan an yi gini akan bishiyar ce wannan da ƴaƴa da ba ƴaƴa duk ɗaya ne wannan shi ya halatta kuna fahimta da kyau saboda yin cinikin wannan da kace to kamar cinikin akuya ne tana da ciki sai a yi ciniki akan ƴar da take cikin cikin akwai tabbas ne akan ƴar yanzu tabbas akan me uwar sai dai kai ciniki akan uwar sannan in za a ce tana da ciki ba za a hada da cinikin dan cikin ba sai dai a ce ta fi nauyi don haka bari a sayar da nauyinta ya fi na wancan amma ba ana ciniki a kan dan cikin shi ma ya shiga cikin ciniki ba saboda ba a san shi ba an fahimta ya tabbata a hadisi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari qabla budubi salahiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai da kayan amfanin gona alhali ba su fara bayyana nuna ba tambayarsa ta hudu ya ce menene ya tabbata a sunna mahaifi zai yi wa yaron da aka haife shi shin kiran sallah ne ko ikama sai kuma dabino a baki to wannan bari faɗa a dunkule idan Allah ya baka haihuwa mai da mai ya tabbata a sunna abin da zaka yi ku ji su a hankali a jere a jere na farko ana so idan kana tsammanin haihuwa to tun kafin matar ta haifu ku rinka yin addu'a akan dan da za ta haifa ya zama mai kirki rabbi habli min salihin addu'ar annabi ibrahim rabbi habli min salihin sannan ita matar idan ta zo haihuwa an fahimta ana so ta rinka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim so da kar shaitan ya zo mata a wajen haihuwar ya sa a karbi haihuwar tare da shi don shaitan yayi alkawari wa sharikum fil amwali wal aulad kai musharaka da su a wajen ƴaƴan su to kar ya zo lokacin haihuwar dan ballantana ya shafe shi sannan tana haifuwarsa kuma wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytan sai kuma sai ta taba dan da ta haifan sai ta ce u'idhuka billahi min ash-shaytanir rajim ko u'idhuki billahi min ash-shaytan ko u'idhuka wa dhurriyyataka billahi min ash-shaytanir rajim ina neman Allah ya tsare ka da zuriyarka daga shaytan shine addu'ar da mahaifiyar na na Maryamu ta yi mata tun lokacin da ta haife ta an fahimta uwa ta gama nata kenan sai kuma uba a lokacin da aka haifi yaro uba in yazo ya ɗauke shi abinda ake so mutum ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ana masa albishir da an haihu abinda ya tabbata a sunna nana aisha Allah ya kare yarda gare ta idan an yi haihuwa ana gaya mata ba ta ce me muka samu sai dai ta ce an haife shi lafiya kuna fahimta ba damuwar ita ce namiji ko mace ba shin an haife shi yana da cikakkiyar halitta lafiya a ce lafiya sai ta ce alhamdulillahi rabbil alamin an fahimci wannan to uba abin da ya kamata ana gaya maka an haifu sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kafin ka ce me aka samu sannan idan aka zo aka baka ɗan ka ɗauka to sai ka yi masa tahniki ka yi masa addu'a ta albarka tare da tahnikin tahniki shi ne tauna dabino da kuma sawa yaron zaƙin dabinon haɗe da yawunka da bismillah a cikin bakin yaro idan aka haifi yaro akan kawo shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tauna dabino sai ya lakaci yawunsa mai albarka sai ya sa wa yaron in ya sa kuma sai ya sa a cikin bakin yaron ya sa ta yanda lalle yaron sai ya haɗe sai sa ya tsatsa ya ya gauraya shi a cikin bakin yaron ta yanda zai shiga har yaron ya haɗe an fahimta wasu malamai suka ce wannan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai ake ɗaukan ɗan da ba nasa ba a kai masa saboda neman albarkar yawunsa amma sauran mutane ba za a musu wannan ba sai dai in kana da dangi da yaron kai ma kana matsayin uba ne wa yaron ko kaka ko makamancin wannan an fahimta amma in ba haka ba to uba ne zai yi ko uwa haka da yawa daga cikin malamai suka ce waɗansu kamar imamu nawawi ya ce za a kawo duk wani wanda ake masa kyakkyawan zato cewa magajin annabi ne sallallahu alaihi wasallam cikin malamai yayi amma waɗansu malamai suna gani saboda gujewa shubuhan wani ya fara jin cewa shi yanzu yana da yawunsa akwai albarka ballantana mutane su fara tanda to kawai sai a bari akan wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma sai ka ce wa uwa ta yi ko uba yi an fahimta ko to sai ana son wannan tahalikin tun farko farkon haihuwa ne ma tun farko farko ba wai sai ya kwana uku ba shanta tun kafin ma ya fara shan mama in kuma ma ya fara sha to ba matsala wannan tahalikin sunna ne mustahabbi ba dole bane sannan sai kuma wanda ya tahalikin sai ya masa addu'a da albarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake an ji wannan farkon haihuwa ke abu na biyu da zai zo shine ka zaba wa yaro suna mai kyau suna mai kyau akwai suna na sunna mustahabbi akwai suna na halal suna na sunna mustahabbi irin shine irin sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ya kwadaitar akan asa kaman abdurrahman da abdullah sai kuma duk sunayen da aka jingina da sunan Allah a ce bawan wani daga cikin sunayen Allah sannan kuma daga shi kuma sai sunayen annabawa to sai kuma duk suna mai kyau wadda ma'anarsa take da kyau sawa'un sunayen cikin sahabbai ko sunayen cikin magabata ko sunan da kai da kanka kaji cewa yana da kyau ma'anar kuma bai karya wani daga cikin ka'idojin sa suna ba wanda a cikinsa akwai madhu ko kuma akwai zammu ɗaya daga cikin biyu babu to ya halatta an fahimta ko sannan kuma idan aka sa suna idan aka zo wannan sa suna ana iya sawa kashi uku ana iya sawa ranar da aka haifu annabi sallallahu alaihi wasallama bayan kwana daya an haifu masa jiya ya zo da safe ya ce jiya da dare an yi min haihuwa na kuma sawa yaron suna ibrahim sannan wani ma an yi masa haihuwa ya kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallama yaron annabi ya sa masa dabino sai ce na sa masa suna abdullahi kaga ana iya sa suna a lokacin kenan kuma gashi wa inni sammaituha maryama a lokacin da ta haife ta doka ya halatta a sa suna a lokacin da aka haifa musamman in dama sunan yana ranka tun kafin a haifi yaron ana iya sawa kuma bayan kwana uku ana iya kuma bari sai bayan kwana bakwai to a wannan kwana bakwai inda ya sauran sunnonin kuma suke daga cikinsu akwai aski wa yaron daga cikinsu akwai yanka daga cikin akwai wannan sa suna ɗin saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma kowane yaro jariri yana rataye da abin sunansa wanda za a yanka masa a ranar bakwai ɗinsa sannan kuma za a aske masa kai kuma za a sa masa suna to kaga ya zama a kwana bakwai ana iya sa suna waɗansu malamai suka ce a ranar da aka yi haifu wannan idan aka yi masa tahaniki za a yi masa kiran sallah a kunnen dama saboda asar ko hadisi wanda ke cewa lokacin da aka haifi alhassan da alhussein annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu kiran sallah malam albani a cikin silsila sahiha ya ce hasanun insha Allah ya ce insha Allah hasan bi shawahidi amma da yawan malamai suna gani marwaitan hadisin akwai dhi'af a ciki don haka bai inganta ba amma in ka tattara su kana iya cewa za a iya yi babu laifi amma banda ikama ita bata inganta ba amma kiran sallah shi wannan ana iya yi saboda yaro ya zama farkon abin da ya ji a kunnensa shine wato ambaton sunan Allah da kalimatu shahada da girmama Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi shi ya fara ji a kunnensa kafin ya ji sauran hayaniya in baka yi sauri ka masa wannan ba ma in aka kunna kiɗa a garin a gidanku sai ta jin disco to sannan kuma a cikin kwana bakwai ɗin ake yanka wannan yanka ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anil gulami shatani mukafi atani wa anil wa anil jariyati sha idan namiji ne a yi masa guda biyu ƙananan dabbobi cikakku shine wanda suka kai shekara guda ke aƙalla sannan masu kyau irin wanda za a iya layya da su sannan ko mata tumaki ko raguna biyu duk ya halatta ko awaki ko taure duk wanda ka yanka yayi amma idan namiji ne ka yi biyu idan mace ce ka yi ɗaya idan kana da hali haka ake so ana fahimta sa'annan kuma idan aka yanka za ka raba sadaka ba za ka rataye ne matar ta zo tana ci kaɗan kaɗan har ya ƙare ko a yi ko ko a yi miyan suna da shi ba a'a abin da ya fi kyau shine ka ba da sadaka kana iya ɗaukar ɗaya ka ba da sadaka ɗaya kuma a ci a gida kana iya raba shi ka bata amma dai lalle a ba da sadaka shine abin da aka fi sani a wurin magabata kuma wasu cikin magabata suka ce kar a sassara ƙashin a yayyanka shi gunduwa-gunduwa gaba-gaba saboda a ba mutum a cike ya ji cewa lallai wannan naman suna ne amma ka zo kayan kwan ɗan kucil ka ban ba ma zai isa miya ba in za ka zo ka cire cinya ka san cinya ai daga nan har zuwa da yawa ai sai ka aika sai a kai gidan wani ayi addu'a ma yaro kaga za a yi masa addu'a ai in kana so matarka kuma ka sai mata na jinya sai ka sayo ni daban amma wannan na sadaka ne ana so a yi addu'a wa yaro sannan kana iya sawa kuma sai a dafa a gida sai a kira mutane su ci shi ma an samu magabata suna haka wani sahabi an yi masa haihuwa sai kira abokansa sai sa aka dafa wannan ragon sunan an fahimta sai kira su sai aka ci aka sha sai ce wuyi addu'a wa yaro sai aka yi addu'a kaga ai kwa zai sake addu'a sosai idan mace ce ko sai a yanka guda ɗaya wannan yankan ana yi ne a ranar kwana bakwai idan baka samu hali ba sai ka je bakwai na biyu idan baka samu hali ba sai a je bakwai na uku sannan wannan yanka ɗin bakwai ɗin shin ana kirgawa ne da yini ko ana kirgawa da kwana malikiya suka ce ana kirgawa da kwana don haka idan yau muna juma'a ko idan aka haifu yau juma'a sai juma'a ta dawo saboda ana kirgawa da kwana ne kaga tun da yau juma'a in ka fara kirgawa da kwana zaka ce asabar ke daya lahadi biyu litinin talata laraba alhamis juma'a sai ta zagayo shine bakwai amma sauran malaman da su suka fi yawa suka ce a'a ana kirgawa da yini ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tudbahu anhu yawma sabi'i ranar to kuma yau ne ranar da aka haifar to ya ba ka kirga yau ba in ka fara daga gobe ka cire yau ai to yau juma'a aka haihu sai ka ce yau juma'a daya an fahimta asabar lahadi litinin talata laraba alhamis shine suna kaga an zo yini bakwai kenan ba kwana bakwai ba wannan shi ya fi rinjaye amma an kai amfani da malikiya ka bari sai ranar juma'a ma yayi dukkanmu haka aka mana ala gafarta malam kaga duk iyayen mu yan malikiya ne da kuma muna nan akan wancan kwana bakwai da amma mu yanzu yini bakwai muke yi sannan kuma bayan wannan sai a idan mutum iyayensa ba samu dama har an tsallake wannan mutum ya girma to yi wa kansa kowa ya tambaya ne ba maka baka yi baka makara ba hadisi ma na anas a cikin al'adabul mufrad ya ce annabi sallallahu alaihi sallama bayan ya girma ya yi wa kansa su ya yi wa kansa ragon suna saboda ba a yi masa ba tunda an haife shi a cikin jahiliya ne an fahimta sannan samu magabata da yawa in sun tashi sai su tambaya iyayensu an yi musu saboda in ba a musu ba sai su yi wa kansu an fahimta ko to saboda haka sai ka yi wa kanka musamman da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranka yana rataye ne sai an yi maka suna to kaga in ba a maka ba kai sai ka sai kai sai ka yanto wannan ran naka sai ka fanshe ta sai ka fanshe shi wannan da ya dangane da yanka kenan sannan wannan aski din idan akwai ƙwararren wanzan wanda ya iya sai a yi idan babu a haƙura da askin don sukan yi a jijiwa yaron ciwo a kaya ko uwa ta ce za ta gwada ko uban ya ce yau shi ma zai gwada to kuma kan yaro ba kowa ne yake iya askewa ba idan akwai ƙwararre a yi idan babu a bar shi ba wai wajibi ba ne sunna ne an fahimta da kyau sannan kuma idan aka zo yin wannan askin ana yin sadaka malam ibnu usaimin ya ce in ba samu damar yin askin ba sai ka je kai sadakar kawai in kuma aka samu dama sai a yi sai a tara gashin sai a dunkule sai a auna shi sai a gan shi gram nawa ne in ka ga yawan nauyinsa sai ka sai azurfa gwargwadon wannan gram din sai ka bada sadaka da shi ko kuma sai ka je ka samu misali a ce gram biyar ne nauyin gashin sai ka ce to nawa ne gram biyar na azurfa maka gaya maka kudin sai ka je ka bada sadaka ba wani kudi mai yawa bane kuna ta kalle kalle duk ba zai wuce naira dubu goma ba to dan dan nawa ne kuma in yaron ya sangarce kuma kafin ka gano yaron kafin ka kafin ka gano kan yaron nawa zaka kashe sannan ka zo tashi a naziri da primary da secondary da jami'a nawa zaka kashe to ga abin da kake nema asali na albarka a irin wannan duk mutumin da ya damu da shi zai yi don ibada ka san Allah daga ran da matarsa ta ɗauki ciki zai sa a dashi idan ya san shi talaka ne saboda ya ɗauki haihuwa da muhimmanci amma wanda matarsa za ta yi za ta zo ta kusan haihuwa ko yazo yana roƙon a bashi abun suna yazo ana roƙon a bashi wannan wannan ai ba da gaske yake yi ba ai duk wanda ya san da da muhimmancin da zaka je ka fara tanadi tun lokacin da yadda kai tanadin auren uwarsa haka zaka yi tanadi akan haihuwarsa kana so yaron ya albarka kana so kai in baka yi arziki ba shi yayi ku samu yarithu ni wa yarithu min ali yaquba ba kashe kudi ba kudi yazo ku cire kuɗi ku yi sadaka idan aka yi muku haihuwa da gaske yawan abin da ka kashe yawan shagalinka saboda haka ya kamata ku ɗauka da muhimmanci gaskiya wannan sadakar yana daga cikin sunoni da mutane ba sa yi ka yi ka samu mabukata ko mutum biyar ka ba su dubu biyu ka ce a yi addu'a an yi mun haihuwa ya fi akan ka kullo dan goro ka zo ka samu liman ka ce ba wani ma bai cin goro ma a ce je kyautar kuma ana addu'a yana gengedi bai maka addu'a ba amma in ka ba mutum abu da gaske zai ce wannan da gaske ke bari a maka addu'a ko ka ɗauko ragon gaba ɗaya ka zo ka sa a babbake a ƙofar masallaci mutum yana fita a masallaci ana yanka nama ana bashi ana ce aiwa yaro addu'a a wannan yaro kasan zai sha albarka haka ake yi ana yi da gaske ne ba wai za ka zo ka ɗauka da gaskiya ke yi ba wata baiwa da Allah zai maka sama da ɗa balla musamman kuma ce ɗa mai albarka sa'annan bayan wannan sai kuma maganar aski shin aski ana yi wa namiji da mace ne ko kuma namiji kaɗai malikiya suka ce ana yi wa ɗa namiji da ya mace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu gulam kowane yaro saboda haka ya hada namiji da mace amma wasu malamai suka ce a a banda mace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gulam gulam kuma yaro namiji ne inna nubashiruka bi gulam ismuhu yahya kaga namiji kenan shine gulam sannan suka ce gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana aski wa mace ya ce duk mace da ta aske kanta to akwai tsinuwar Allah a kanta idan da ganganta yi saboda haka kaga mutum ba zai je aske kan ƴarsa ba amma namiji za a masa aski duk da cewa wasu malamai suna gani duka ɗaya ne amma dai ni abin da ya fi rinjaye a wurina shine namiji a masa aski mace kuma ba sai an yi mata ba amma za a ba da sadakar a madadin gashin nata kaga sadakar ta yafi yawa ma tunda gashin ta yafi yawa sa'annan kuma wannan dukan su a ranar suna ake yi to daga nan kuma sai sauran abin da ya sabaka kuma na batun tarbiyyar yaro ina tsammani dai da dan wannan bayanin ka fahimci abubuwan da suka dace da sunna wanda ake yi dangane da yaro idan an haifa Allah ubangiji ya albarka wanda ya ce mai matsayin azumin wadda ta yi amai sau uku shin tana da azumi ko ya kare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man zara'ahu alqai'u fala fala qada'a alai wa man istaqa'a falyaqdi duk wanda amai ya rinjaye shi ya zo masa da kansa yayi ba komai a kansa amma duk wanda ya kakalo amai ya jawo shi to wannan sai ya rama azumi haka idan aman zuwa yayi ba ke kika kwakwalo shi ba to wannan babu komai ko sau nawa ne amma duk wanda amansa shi ya jawo aman to wannan sai ya rama azumi na hukuncin wanda azumi ya shekara a kansa bai yi ba idan mutum ana bin sa azumi to yayi kokari ya rama don Allah ce fa iddatu min ayyamin ukhra kuma mutum yayi kokari kafin wata shekara kamar yadda nana Aisha tace takan jinkirta sai zuwa Sha'ban kaga ne ba za ta bari ya kai wata Ramadan ta dawo ba kenan haka ya kamata mutum ya gama biya wa dainullahi ahqqu an yuqda amma idan mutum yayi sakaci bai biya ba har wani wata Ramadan din ya zagayo bayan wancan to nan fatawar abu huraira da fatawar abdullahi bin abbas da wasu cikin sahabbai shine mutum zai rama azumin kuma zai ciyar penalty na makara kenan zai rama azumin guda biyar din da ake bin sa ko ake binta sannan kuma zai ci da mutum biyar ya ake ciyarwa shine mutum ya ba su abinci danye mudu ɗai shine nisfu sa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin ka'ab ibn ujra likulli miskinin nisfu sa idan kuma ba danye zai bayar ba zai bada dafaffe ne to abincin mutum daya mil daya da zai ishi mutum shikenan ya zama azumi ya zama madadin azumi abincin rana ko abincin dare duk ya halatta shi halatta mutum ya sallar isha'i kawai ya koma gida ya yi karatun alkur'ani a madadin tarawihi in kana tambaya akan ya halatta ya halatta bana ba wanda zai ce maka haramun ne ai ma kuma dai mutum bai samu sunna ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum yayi salloli a cikin dare na ramadan karatun qur'ani daban sallolin dare kuma daban kai ta karatun ka da rana da daddare kuma kai ta salloli shine abin da yafi sannan wannan take cewa ita budurwa ce duk samarin da suke zuwa wajenta sai maganar iskanci ita kuma sai ta tafi gida ta ce wannan abin yana damunta ita ba yar iska ba ce ko ba ta shiga banza da sai ki rinka tantance waye ne tun farko in ya zo wurinki kafin ma ki saurare shi sannan da kike yi Allah ya miki albarka kina ganin cewa mutum ba mutumin arziki bane ki banza da shi ki watsi da shi amma wanda zai zo da niyyar aure tun kafin ya zo ma za ki iya gane ba ɗaya daga ciki shine ya fara zuwa ya bi ta wa'atul buyuta min abwabiha ya bi ta wurin iyayenki akwai alamar gaskiya to shi ma sai an tantance akwai wanda zai je wajen iyayen don yayi rashin gaskiya Allah ya tsare mu sai kuma wanda ya ce ya halatta ina fila raka a ɗari ya halatta ta yi dubu ma zan hana ka sallah ne amma yanzu ba batun ya halatta ba shin in na ce ya halatta za ka iya ne kai iya abin da za ka iya karka ɗora wa kanka wani abin da Allah bai ɗora maka ba fa inna allaha la yamallu hatta tamallu yace ku iya abinda za ku iya kanka cewa kanka wai zaka je kai raka'a dari amma kaga zaka iya kai biyu kai sallama kai biyu kai kai ko nawa ne zaka kai ba ba da iyaka yace wata mace ce sura minti 30 a shaguwa sai ga jinin al'ada ya zo mata me matsayin azumi ta azumin ta ya kare ko sura minti biyar ne ma azumin ta ya kare fishin ruwan da ta yi kuma Allah zai ba ta lada amma dai azumi kan za ta sake ya ce yana bukatar a masu cikakken bayani akan wankan tsarki da wankan juma'a wanka ne kawai bambancin su shine niyya kawai ka yi wanka ko ina ka wanke a jikinka tare da niyyar wankan tsarki ko wankan juma'a shi kenan in kuma kana so ka yi irin na sunna to sai ka yi matakai guda biyar shine na farko ka wanke hannayenka guda biyu na biyu kuma sai ka yi alola na uku kuma sai ka wanke kai na hudu kuma sai ka wanke jikinka gaba daya na biyar kuma sai ka wanke kafafu shikenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambaya ta gaba yace mutum ne ya saki matarsa a cikin bacin rai ko kuma yana so ta koma ya zai yi sai ya jira ta sai ta je ta auri wani ta tare ya jira wancan maransa ya ɓaci sannan wancan ɗin idan ransa ya ɓaci ya zama irinsa ya kasa haƙuri ya sake ta sannan da ya sake ta kuma ya zama irinsa ya barta har ta gama idda ba tare da ya dawo da ita ba to daga nan shine hatta tanki hazaujan gairahu sai ya iya sake aurenta in ba wannan ba kuma ta haramta gare shi har abada ta tafi kenan na ƙara jan muku kunne akan saki na ƙara jan muku kunne akan saki ka je ka samu wata uku ko wani ma shekara uku kana neman mace a ta bin protocol kafin a daura aure a ta sa kwanan wata kai ta kirga kwanakin kana cewa save the date amma a zo a yi aure kai kuma ka zo a rana ɗin ka zo ka sake ta ranar da za a daura aure sai da aka kira baba aka kira uwa aka kira wane ne aka kira wali aka kira liman aka yi ta addu'a kai kuma ka zo rana ɗaya ba liman ba ladan ba kowa kai ka zo ka sake ta kai ma hukaci ne aure yana da girman da ya kamata ka tuno da yadda aka faro in za ka rabu da ita ka bi ta irin yadda aka faro Allah ya ce in ba za ka iya ba fa ba'athu hakaman min ahli hakam ka kira ɗan uwa sai a zauna a taya ka duk wannan kai duk ka tsallake su kuma ka je ka sake kuma ka zo kana tambaya ta ta tafi kenan kuma sai mutum ya tafka sai zai ce maka ransa ne ya ɓaci ha to waye yake yin saki a cikin fara'a kuma ba sai ransa ya ɓaci yake yi ba to ko don ranka ya ɓaci shi ne ka ɗauki wuka sai ka daɓa wa cikinka ashe ka san me ya kamata ka yi ya ce wai yana yawan tunani a cikin sallah ko a karatun ƙur'ani an ce masa ya dinga nutsuwa dinka tunanin kabari ko lamarin kiyama amma shi fa duya kasa daina abubuwa biyu ne ko dai imanin ka ne ke da rauni ko kuma kana da wani masu na wasu wasin shaidan to nan kuma sai ka yi ta yin rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun duk wanda shaitan ya kama masa ziyara ba in ma yanzu kan naka min shaitani nazghun fasta'iz billah sai ne mi tsarin Allah daga shaitan idan kuma raunin imani ne sai nemi asbabu ziyadatul iman imanin sai karu wannan yace a yi masa bayani akan karancin sadaki shi ya je wani daurin yana ta rikitar da shi ya je wani daurin aure limamin ya daura aure akan sadaki naira dubu ɗari kuma daga baya bayan an gama sai yake cewa shi duk wanda ya sake ka masa daurin aure bai kai nisabi ba ba zai daura auren ba to shi menene hukuncin daura auren da sadaki bai kai nisabi ba a masabar malikiya aure idan aka daura shi ƙasa da farashin sadaki rubu'u dinar to auren bai yi ba saboda su aurensu akwai minimum value kafin sadaki ya inganta yanzu kuma ana kiyasta wannan akan naira dubu ɗari da wani abu ko ɗari da arba'in ko makamancin haka so an da a masabar malikiya ne tsagwaron don aka yi aure a haka auren bai yi ba amma wannan masabar ita ce daidai ba ita ba ce masabobin sauran malamai wanda suka saba ma wannan su suka fi daidai da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sadaki bai da iyaka saboda Allah bai keɓe wa wa sadakin iyaka ba cewa wa atun nisa a saduqatihinna ku ba wa mata sadakokin su sai bai faɗi yawansa ba da Allah yace ayi sallah sai faɗi yawan yanda za a yi da yace ayi azumi sai faɗi yawan yanda za a yi da yace ayi aikin haji sai faɗi yawan kwanakin da ake yi da watannin amma wannan da ya faɗa sai bai faɗi nawa bane zaka ba iyaka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi nawa bane Allah ya ce komin yawansa wa atu wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi mafi karancin sa ba hadisi ma ya inganta kamar da aljama'a suka ruwaito ya daura aure ma wani mutum bai ma kawo kokobo ba saboda matar ta yadda kokobo bai kawo ba yace je kawo sadaki yace bai da shi yace to ba ta ko zoben bakin karfe inda za a yi zobe da karfe bakin karfe nawa za a sayar ka ce naira ɗari ko naira hamsin ko ita na wasan yaran ne to ko shi ce ne wace shi bai samu ba ta alamin ce a haka za a yi auren tun da matar ta yadda sai ce mallaktuka ha bi ma ma aka minal qur'an idan baka da kuɗi tilawa ka ta cece ka tun da yana da tilawa aka gwada sai da ai gwada shi tukunne ji akwai tilawa sai ce to an baka ita da tilawar ka saboda haka duk abin da yake da kima kuma aka yarda da shi shine sadaki idan miji ya zo yin aure sai matar ta ce sadaki na naira biyar naira biyar ina cin abin da za a sai sweet kenan kawai a shago sai ta ce ta yarda ba zai saya ba to ina ce dai naira biyar kuɗi ne to ya halatta idan kuma ta ce sai naira biliyan ɗaya sai ka biya shi ma ya halatta shi ma ya halatta naira biliyan ɗaya kuma kana ɗaukanta a mota aka rufe mota jim kaɗan ta ga kun fito ka ci sadakinka ko kuka shiga wani ɗaki kuka yi shawara kuka buɗe ƙofa sai aka ce yaushe ne biki sai kuka ce mun yi shawara akan biki ne ka ci sadakinka da kuka shiga shikenan ko nawa ne inda za ka sake ta a lokacin ta ci kuɗin da duka saboda ka sadaki baya yawa ko baya kaɗan shine abin da ya fi dacewa da sunna shi ma wannan malamin da ya ce idan aka dawo ba zai sake ɗaurawa ƙasa da haka ba ya nuna cewa wanda aka yi na yau ya inganta kenan ai na yau ɗin bai kai nisabin ba kuma ya ce ya yi to me yasa na gobe bai yi ba an fahimta sadaki bai da iyaka inda akwai yarjejeniya shi kenan akwai sauran 'yan tambayoyi amma lokacinmu ya yi za mu tsaya daga nan sai idan allah ya kai mu mako mai zuwa abinda muka karanta kuma muka amsa daidai allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure kuma allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh